أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ينزو hukuncin ka suke bijirewa suna neman hukuncin mutanen jahiliya masu bautar gumaka waɗanda suke hukunci da zan zuciyarsu to babu wanda ya fi Allah kyan hukunci a wurin waɗanda suke da yaƙini waɗanda suke hankaltar abin da Allah ya saukar wa manzansa ba waɗanda suke jahilai ba masu son zuciya waɗanda ba sa karɓar komai sai abin da ya dace da son zuciyarsu ko da kuwa barna ce.